This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49 sai kuma 60 sai kuma kilo 1,530 matsakaicin zango. masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya FM ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voa voahausa.com. saurari assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya grace alheri abdu ce daga birnin washington dc tare da ibrahim ka almasi garba da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar da shirin na safiyar yau kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai sakataren tsaron amurka chuck hagel ya ce hare-haren jiragen saman da ake kaiwa kan mayakan daular islama za su kara tsananta nan gaba kaɗan Isra'ila ta ɗage haramcin zuwa masallacin Al-Aqsa da ta yi ma wasu musulmi bisa ga shekarunsu na haihuwa. Sannan Amurka ta sake nuna damuwa game da sintirin da jiragen yakin Rasha ke yi daura da kan iyakokinta. Sannan ta gargaɗi Rashiyar ta mutunta dokokin ƙasa da ƙasa. Kanin labaran kenan bayan labaran duniya za mu kawo muku rahotanni guda biyu duka dangane da harkokin tsaro a jihohin Borno da Adamawan Najeriya. sai kuma shirin lafiya uwar jiki na Jummai Ali amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Sakataren tsaron Amurka Chuck Hagel ya ce hare-haren jiragen saman da Amurka ke jagoranta da ake kaiwa kan mayakan daular Islama za su ƙara tsananta a nan gaba a daidai lokacin da sojojin ƙasa na iraki ke ƙoƙarin haɓaka hagel ya gaya wa wani kwamitin majalisar tarayyar amurka a jiya alhamis cewa ƙwarin gwiwar sojojin taron dangi da kuma ƙarfinsu wajen iya yaƙar ƙungiyar ta isis zai yi ta ƙaruwa kwatankwacin na sojojin iraki yayin da su ma suke ƙara ƙarfi Sakatare Hagel ya kuma ce Amurka da sojojin taron dangi na samun ci gaba a yakar mayakan IS da suke yi a Iraki da Siriya. To, amma dole ne fa Amurkawa su shirya mafafatawa na lokaci mai tsawo. Ya ce sojojin Iraki da na Kur'awa da kuma na ƙabilu da taimakon hare-haren da jiragen saman Amurka ke jagoranta, au sun tsaida dannawar da wannan ƙungiyar ke yi, au sun fatattake ta kwata-kwata. to amma ya ƙara da cewa har yanzu ƙungiyar ta daular islama wata babbar barazana ce ga muradun amurka da ƙawayen amurka da kuma yankin gabar ta tsakiya da hegel da janar din da janar martin damsi hafsan hafsoshin sojin amurka sun yi bayani jiya alhamis a gaban kwamitin majalisar wakilai kan harkokin soji janar damsi ya ce tana yiwuwa wani lokaci nan gaba hukumar sojin amurka za ta yi nazarin yiwuwar tura wasu sojojin amurka 'yan kaɗan haka su taya sojojin iraki yaƙi a birnin mosul da ke arewacin ƙasar da kuma wasu wuraren mayakan na daular islama sun kame akasarin mosul tun cikin watan yuni Isra'ila ta ɗage haramcin zuwa masallacin al'aksa da taima waɗansu musulmi bisa ga shekarunsu na haihuwa. kafin nan dai 'yan sandan isra'ila sun hana mata da maza 'yan shekaru 35 da haihuwa da kuma tsofaffi zuwa wurin jiya alhamis prime minister benjamin netanyahu ya yi alkawalin ɗaukar matakan rage zaman ɗarɗa tsakanin yahudawa da falasɗinawa game da wannan wuri mai tsarki ga dukkan addinan biyu waɗanda kuma ke ƙarƙashin kulawar ƙasar jordan jiya alhamis ɗin mr netanyahu ya gana da sakataren harkokin wajen amurka john kerry a ƙasar jordan tare da sarki abdullah na jordan Kerry ya kuma yi wata ganawa ta daban da shugaban Falasɗinawa Mahmud Abbas. Kerry ya ce dukan bangarorin biyu sun ba shi tabbacin cewa sun himmatu ga maido da kwanciyar hankali kuma suna ɗaukar sahihan matakai ba wai maganar fatar baki kawai ba, amma bai ba da cikakken bayani kan matakan ba. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashin Hausa na muryar Amurka. Amurka ta sake nuna damuwa game da sintirin da jiragen yakin Rasha ke yi daura da kan iyakokinta, sannan ta gargaɗi Rashar da ta mutunta dokokin ƙasa da ƙasa. A wani jawabi jiya Alhamis cikin kafsar lafazi mai magana da yawun ma'aikatar tsaron Amurka jan saki ta amince cewa lallai Rasha tana iya buƙatar atisaye irin na yau da kullum. To, amma ta ce yawan jiragen Rasha da ke sintiri daura da arewacin Amurka. ya ƙaru cikin 'yan watannin baya kuma amurka ba ta jin rasha na cikin wani yanayin tsaro mai matuƙar buƙatar hakan wata cibiyar nazari mai herkwata a birnin london mai suna european leadership network ta ce a farkon wannan shekarar an tsinkayo jiragen yakin rasha samfurin jajjan na gudanar da atisaye iri-iri daura da kasar canada da kuma gabar tekun california wannan jawabin na saki ya biyo bayan wani gargaɗin da rasha ta yi kwanan nan cewa jiragen ta masu lugudan bama-bamai na dogon zango za su shiga yin sintiri akai-akai tun daga tekun arctic zuwa caribbean da kuma mashigar ruwan mexico ministan tsaron rasha sargi shagu ya alakanta sabon matakin na sintiri da bukatar da ya ce akwai ta rasha ta nuna karfin sojanta a halin da ake ciki wanda hakan a fakaice yana nufin karuwar takaddama tsakanin rasha da yammacin duniya kan tawayen da ake yi a ukraine da goyon bayan rashar cibiyar ta european leadership network ta ce sau fiye da arba'in jirgin yakin rasha ke shiga sararin saman neto cikin watanni takwas da suka gabata iyayen wani bakar fata da wani dan sandan bature ya bindige a jihar missouri ta amurka na kira ga magoya bayan ɗansu da kuma jami'an tsaro da su kwantar da hankulansu su kasance cikin mutunci a daidai lokacin da masu bin kadin batun ke shirin bayyana ko za a tuhumi ɗan sandan da aikata babban laifi ko a'a babban lauyan dangin mamacin ya kira tare manema labarai a jiya alhamis inda ya nanata abin da gwamnan jiha ta missouri jay nixon ya yi na kira ga masu zanga-zangar da su nisanci yin bore da wasoso da kuma tayar da hankula to amma lauyan ya soke shi saboda shi bai yi kira ga 'yan sanda su ma su kai zuciya nesa ba an bindige mr brown a bayan garin st louis da ke ferguson ranar tara ga wata bayan da ɗan sanda mai suna darren wilson ya umarci brown da wani abokinsa da su zaina tafiya bisa kan titi wannan al'amari dai ya rikide zuwa rigimar bambancin launin fata saboda wilson bature ne a yayin da shi kuma brown baki ne an kafa kwamitin masu bin kadin batun ne don sauraron bayani daga mr michael brown wato dr michael brown michael baden wani ƙwararren mai binciken manyan laifuka wanda 'yan uwan mamacin suka tuntuɓa don gudanar da bincike kan gawar na ɗansu. Kurɗawan iraki sun cimma wata yarjejeniya kan batun mai da gwamnatin iraki da ke birnin bagadaza wadda ga dukkanin alamu ta kawo ƙarshen wata daɗaɗɗiyar takaddama tsakanin ɓangarorin biyu a ƙarƙashin yarjejeniyar wadda aka cimma jiya alhamis gwamnatin yankin kurɗawa mai ƙware kwaryar cin gashin kai za ta rinka sai da gangar mai dubu ɗari da hamsin kulle yomin ga gwamnatin tarayya akan tsabar kuɗi dala miliyan ɗari biyar kurdawan za su rinka amfani da kuɗin wajen biyan albashin gwamnati ba a bayyana tsawon lokacin da wannan yarjejeniyar za ta yi aiki ba ministan kuɗin iraki ya bayyana yarjejeniyar da cewa wani babban ci gaba ne gwamnatin iraki ta daina biyan ma'aikatan gwamnati a yankin na kurdawa bayan da kurdawa suka fara siyar da mai ma ƙasar turkiya mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka jan saki ta ce wannan aniya ta gwamnatin iraki da jami'an kurdawa ta warware wannan matsala mai wahala kai tsaye kuma da gaske ya ba su kwarin gwiwa labaran duniya kenan aka saurara madalla hukumomi a jihar adamawa najeriya sun bayyana cewa duk da yake jama'a suna zaman zulumi sakamakon ta da kayar baya da kungiyar boko haram ta jima tana yi a yankin hankali ya fara kwantawa bayan kwace waɗansu garuruwa da ke hannun kungiyar a cikin hirarsu da sahaba imam aliyu babban jami'i mai kula da harkokin mulki a fadar gwamnatin jihar adamawa malam juhado babbi tijjani ya bayyana halin da ake ciki a jihar To, so, alhamdulillahi halin da muke ciki a Adamawa dai ba sabon abu ba ne, kamar yadda kowa ya sani da North East halin da insecurity yadda ya addade mu. Amma da yardan Allah sojojinmu da mutane da maharba kai dai ba wanda ba hannunsa a ciki. an haɗu an yi ta addu'o'i na musulmai da kiristoci da kowaye kuma insha Allahu ana kan samun nasara garin maiha da garin mubi alhamdulillahi yanzu kam ya shiga hannunmu yana hannun gwamnati waɗanne kuma rahotanni kuka samu saboda akwai rahotannin cewa kamar an samu 'yan hargitsi a hong da kuma gombi me kuka je faruwa waɗannan wurare e lallai ka san yanayin da ake ciki yanzu ko da pin ne ya fadi ko ko ko mace ne ta ta yi tuntube eh, abinda ta aza ko da daro ne ya fadi yanzu mutane <laughs> guduwa suke yi hmm. tsoro ya riga ya shiga ta mutane ko ta ina amma abinda ni na fahimta abinda nake da labari a kai shine akwai wasu mutane da suke neman tsira daga yanayin hanyar din kuma ka san shi al'amarin da muke ciki ba ka iya bambantawa tsakanin eh, yan ahli suna lidawati wal jihad da barayi da dai sauran eh, mugayen mutane so kowa dai yana taking advantage eh, yana dokan abun nan daman da halin da ake ciki barawo ma yana so ya firgita mutane ya ci shi boko haram ne gashi nan dai kai kam kasan ya riga ya tabarbare amma da dan Allah abun da ya faru mutane suna guduwa ta hon aka wasu aka yi ihu an ce a'a ga sunan ga suna mutane su yi ta guduwa a gombi ma hankali ya tashi to amma dai alhamdulillah eh, an ce an namu aka ce hmm. aka ce an ji harbe harbe eh, an ji kaman harbe harbe a hong din sannan daga bisani kuma gombi aka ji da aka ji eh haka haka aka yi to ka san shi harbe-harbe ba inda baya zuwa zai iya zo daga wa'ancan zai iya zo daga gefen gwamnati jama'a dai eh, sun tsorata an firgita kwarai da gaske mu ma hankalinmu ya tashi amma awa biyu da suka wuce ko ina ya zama an samu sauki kuma wa'anda ake tuhumansu da cewa ko da ma yaran mutanen ne ko da barayi ne a report da muke da shi dai sun bar kasan adamawa sun shiga ta gefen borno a da dai aka gaya mana a yanzu wato babban mai gudanar da harkokin mulki kenan na fadar gwamnatin jihar adamawa a hirarsu da abokin aikin aliyu wato sahabu imam aliyu to sai kuma jihar borno najeriya inda shugaban riko na karamar hukumar bama da ke wurin alhaji madu arguja ya kira ga gwamnatin tarayya da ta yi wa allah ta kwato karamar hukumar da har yanzu take hannun 'yan kungiyar boko haram bayan kwace wannan ikon wurin watanni uku da suka shige wakilinmu haruna dauda biyu ya ɗauko ƙarin bayani garin bamari yana ɗaya daga cikin garuruwan da 'ya'yan ƙungiyar boko haram suka yi kaka gida wanda hakan ya sa mutane da dama ficewa daga cikin garin yayin da wasu ka tsallaka ƙasashen ƙetare wasu kuma na tattare a sansanin 'yan gudun hijira da gwamnatoci suka sama musu wasu kuma na samun mafaka ne a wajen 'yan uwa da abokan arziki sai dai har yanzu mafi yawan al'umman garin baman na kokawa ne kan rashin jin ɗuriyan 'yan uwansu da cewa babu wayan sadarwa a garin kuma babu wani hanya da suke ji daga wurin su shugaban karamar hukumar ya ce tun da gwamnatin tarayyan ta yi kirarin cewa ta sake kwato wannan gari na mubi su ma ya kamata a ce an kwato masu garin nasu tunda sai da waɗannan mahara suka mamaye garin baman kafin suka afka garin mobi ai mana alkawari ce gobe za a karba ba ma jibi za a karba kama yau muna da kona ɗaya ɗaya kona saba'in da hudu kuma gashi nan a ji mu kuma a gani mu don mun ji mun gani akwai mutane mu da suna zaune a mobi a kona nan mun ji mun kawo su daga yola amma yau kowa ya ji a radio cewa an karba mobi to me yasa mu ba ma yau muna kusan wata uku to muna nan muna roko mu roko ubangiji mu roko ita gwamnati tarayya don Allah su su yi kokari su mai mara da jama'a mu a cikin bama to kowane irin hali ne al'umman garin baman suke ciki ne a halin yanzu lalle mun samu kanmu a cikin wannan hali da ba za ya ce ga abin da muke ciki ba lokaci da muka zo nan mun fara kamfu guda daya yau muna da kamfu guda hudu wato zama muna cikin kamfu mun san cewa eh idan ka bar gida gida ya barka amma na da taimakon ubangiji da taimakon gwamnatin borno da wannan mutunci shi wannan kashim ya aza da kuma mun samu taimako various day individuals mun gode wa kuma jama'a mai dogare ba abun da ba mana ba inda haka zama a cikin camp ba yiwa ba ishirwa ba komi mutanen mu suna nan suna injin amma na komi an maka komi kana ci in ba a gidanka ba ba kwanci hankali to adadin waɗannan yan gudun jira a yanzu hakan da ke samun mafaka a cikin garin Maiduguri za su kai kamar nawa camp guda hudun muna da at least mutane dubu goma sha takwas wanda suna cikin camps amma na a Maiduguri na ba inda zaka je ka samu mutumin ba ma gidan manyan gidaje in yanzu haka ka je zaka samu wani gida at least akwai akwai mutum 200-300 a ciki las ko karminsa za ka samu wani yana da yan wasa da jikokinsu da sauransu guda hamsin wannan kenan amma idan baban gida ne wallahi kowa inda ya mutu na ka sun zo to ko ana sa ma waɗannan mutane abincin da ya kamata a waɗannan sansani tambayar na sake wa shugaban riko na karamar hukumar alhaji gujja nan nan kam muna nan muna tuwa gwamna yana tuwa duk ran da ya zo yana interview kira yaro karmi yaro ai ka zauna wani ka zo sai ya zo ya tambaye shi kuna cin abinci muna cin abinci so na da safe da rana da dare 3 million suna samu isasshe ko ba su da ruwa ba su da buna ishirwa ba su da komai suna nan su na rayuwar lafiyansu wannan ana samu sai dai wanda sun zo sun je na a gidajen mutane to ana ce kamun abun in bai zai fi sati biyu ba sati uku ba wanda sun je sun zo na gidajen su ma wallahi karfin su ya kare a yanzu haka karfin su ya kare don ba mutum da ba mutum biyu ba fiye da mutum dare uku in ko kada da shi ma dole karfin ka yanzu ya kare ko mutane ma tun da yake suna taimako suna kawo mana amma su kai wannan dauke a cikin garuruwa wanda suna jan gidajen mutane sai da dukkan mu sai mu hakuri mu koma ga Allah in Allah yarda za a kama gidan mu samu gidajen mu lafiya kalo insha Allah wannan sai dai shi ma gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shettima ya zaci sansanin waɗannan yan gudun hijira inda ya bada naira miliyan goma da a ci gaba da tallafa waɗannan yan gudun hijira musamman ma na saya musu kayayyakin abinci da dai kayayyakin bukatun irin na yau da kullum Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. a gaida Haruna har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington yana cewa karfe goma sha biyu da kusan minti goma sha bakwai na asuba yanzu kuma ga Jumai Ali da shirinmu na gaba. Lafiya uwa jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraron wannan fili Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani da likitan kunan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To likita yau wasiƙan mu ta farko ta fito ne daga wajen Faruku Iliyasu kamfanin Bobi. a can kwanta kore jihar Niger. to amma ina jin yana zaune ne a namba 27 a adelayi street a can ilupeju lagos nigeria yawwa ya ce wai don allah yana son ka gaya mishi abin da ke haddasa ciwon kunne wai sai ka ga kunnen mutum yana fitar da wani irin ruwa daga wani farin ruwa daga ciki abin da ke kawo ciwon kunne da ya hajiya abubuwa kamar na farko waɗansu ƙwayan cututtuka suna iya shiga kunnen mutum musamman wani lokaci kamar waɗansu kamar waɗansu waɗansu ma in kana shiga ruwa kamar masu iyo cikin ruwa ko kuma wani lokaci in kai wanka baka baka share wurin ko baka ruwan bai bushe da ya shiga cikin kunnen mutum ba da saura to in kwayan cuta ya shiga to in ya shiga shine ke sa kunnen za ga yana wani ruwa ruwa ruwa haka to to wannan ya faru ai akwai magunguna kamar magunguna da ake diga a cikin kunne wanda ke iya warkar da shi kuma akwai magunguna da za a iya ba mutum ya sha zai warkar da shi To irin wannan ciwon kunne da ruwan farin ruwa kan fito wa mutum yakan yi tsananin da yakan kurmantar da mutum? A wannan bai tsanani da yakan kurmantar mutum sai dai mutum abin ya yi ta ciwo mutum bai tafi wurin likita ba amma da aka je wani likita yanzu akwai magungun da ake iya bayarwa wanda za a iya ba mutum aka ba mutum magani yana warkar da shi. waɗansu ma an yi tsanani kwarai akan sa irin ka wani bututu ya rinka tsiyaye ruwan har ya warkar da mutum. To ka yi bayani akan cewa kamar mutum ko ya je yin iyo ruwa ya shiga kunnen shi ko kuma wanka. To baya ga wannan akwai abin da ke jawo ciwon kunne? akwai ɗansu waɗanda ke ciwon kunne kamar sankara na cikin kunne ciwon kunne kuma akwai ɗansu waɗansu magunguna da muke sha wanda za ka je in ka sha su kamar waɗansu kamar irin su kuni wani lokaci in ka sha shi da yawa waɗansu mutane yana sa ciwon kunne eh sai ka ji kamar ana kaɗa ƙararrawa a kunnen mutum to eh wanda su jura ke raringin in the iya to shi wannan za ga wani irin ƙara ne ke damun ka akwai kuma waɗansu waɗanda suke banda ciwon haka waɗansu masu irin jin irin sauti mai ƙara da yawa mm. in ƙaran yi yawa to yakan bata shi kunne na cikin san kunnen an raba shi na wajen tsakiya da na ciki to akwai wasu gashi ga a cikin na ciki din to wannan in sauti ya kara da yakan bata zai da mutum masu sai ya kurmatar da mutum. To likita kamar wanda ka ce eh, wannan kara kamar mutum yana shan magani kamar irin su kunin eh. in ta karbi jikin shi yana hada to mutum in ya daina shan maganin zai samu sauki? Yawanci mutum ya daina yana samun sauki in dai ka so sha magani ka so ma ji wannan ka bari. To sai ka je eh. kuma maza maza ka samu likita. Ka bayyana wa likita sai ya canza maka magani. In dai domin sauti ne da shi yasa ba a son mutum ya jin sauti da kara da yawa. Kana jin sauti da kara da yawa to ka rage shi yasa yanzu irin yara masu irin sa wani irin roba na kunne din wanda ke kaɗa musu eh, sauti eh. to ya kamata su rinka hankali dun kamar nan kasashen tura irin yaran waɗansu sukan jin su yakan ragu so yakan ɓata kunnen su da sun so mu girma to Allah ya sauke eh, amin amin to sankaran kunne kuma fa me ke haddasa shi shi wannan kin san sankara ko ina yana iya faruwa kawai waɗansu mutane kawai domin wani dalili kawai sai ga suna sankaran ko na kasusuwan da ke ciki da yadda ba su aiki sosai ko kuma abubuwan da ke cikin kunne sai kawai mutum ya samu sankara to wannan mutum ya samu sankara wurin kunne din to shi ma wannan yana yana hana ji kuma ko wani lokaci jijiyoyin da ke haɗawa mutum ya rinka ji wani abu na samun su domin sankara din to wannan yana iya sa ce ya kasa ji amma yawanci kawai wannan kawai faruwa ke haka To ana iya warkarwa? To wannan aka kama da wuri kin san sankara da yake in aka kama da eh. wuri ana warkar da shi ba a kama da wuri ba ko sai kuma ikon Allah. To Allah ya sauke. Amin amin. To sai kuma kofar Yunusa Ibrahim dan Sadau. To. nigerian jakara division goron dutse police station a can kano nigeria to to likita ina jin a shirinmu na baya ma kayi bayani akan ciwon asma to shi ya rubuto ne yana so idan allah ayi bayani akan me ke kawo ciwon asma ne domin ya ce wai a gaskiya wai wannan ciwo ya tayar sosai a arewacin najeriya har ma yana kashe mutane To da farko likita me ke kawo ciwon asma? To abin da ke kawo ciwon asma kin san yadda muke muka shaƙi iska iskar na bi ta wani bututu ne. To bututu na wanda ke huhu mutum in mutum ya dubi huhu aka kama butu bututu bututu haka. To min da wanda lili sai bututu ne ya tsuge ya tsuge iska bai shiga sosai. To in iska bai shiga sosai to wannan shi ke sa mutum yana shan wahala wurin numfashi. Ta ya rika numfashi sama sama? Mutum na numfashi sama sama kuma wadansu kana numfashi sai ka ji kamar wani yana wani kuka ake ji sai ka ji iskan da yake shiga huhun mutum to wannan akwai ɗan sai kan faru akwai abubuwa da yawa da ke kawo wannan na farko akwai dan su domin irin ciwon da ke faruwa a cikin huhun su suna samun wannan sai ga suna sai ga shi wannan zaka ji iskan na wuyan shiga kuma akwai dan yara waɗanda domin canza yanayi za ka ga can lokaci ya canza wanda ake kira tura na kiran shi allergy ko allergen to wannan ko kuma wani abu inda bai yadda da su ba shi ma wannan yana kawowa to shi wannan canje ne din yakan sa wani yara su rinka samun wahala wurin numfashi kuma musamman kuma a kasashen mu kamar na arewa domin irin kura da hayakin babura da sauran duk waɗannan suna sa mutum ya kamu da eh to kin san yanzu ma a kasashen mu yanzu domin irin yawan kura da hayaki da yawa da ke kasashen mu yanzu kin san yanzu sha'anin asma da abubuwan ciwon numfashi yanzu yana karuwa sosai a kasashen mu wato kamar misalin kaga da yake yawanci zaka ga ba wutar lantarki sai ka je anguwa kaga wannan ya tada karamar janareta shi wannan sai kaga hayaki din ya tunnuke wannan ashe lahani yake jawo oh, mata. lahani yake kuma kin san kuma in gidajen haya akwai wani irin kananan janareta. wanda suke kira wa a ma ne ba wanda suke kiran sa to shi ma wannan in ga hayakin duk in kowa ya tada nashi hayakin nan kuma yanda kin san kaman irin masu babura da suke yawo a gari za ga mutum ya sa kaman mai ne a cikin babura sai ga hayaki na ta hayaki duk wannan ba shi da amfani kin sa kasashen nan domin wannan kowane lokaci ana ana duba motoci in motar ka hayaki yawa ba su yadda ma ka ka duka a cikin eh, gari balle ma har ka dasa wannan eh balle saboda haka dole gwamnatocin mu su zama wani abu akan wannan in ba haka ba yadda malami ya ce shi wannan ciwon azma da irin ciwokan da suke haduwa da mutane na numfashi za su yi da karuwa eh, saboda wannan Eh, a ah, saboda waɗannan eh da eh. akwai waɗannan ba akwai waɗansu waɗannan masu kan masu shan taba da yawa akwai wani ciwo da ake kira COPD chronic obstructive pulmonary disease to shi wannan su kuma irin masu shan taba da yawa din nan to in sun soma da sun soma manyanta ko bayan shekaru haka za ga wani lokaci suna samun wahala wurin numfashi shi wannan wani lokaci dole sai ta shan magani wani lokaci ma sai an je an cire wani huhun wani lokaci kafin samu sauki to mm-hmm. duk waɗannan na kawo ciwon wannan to akwai magani to shi na wannan COPD da na yi magana yawanci sai dai a baka magani wanda zai rage tsananinsa. To kamar asma fa? Asma na yara waɗansu yaran in suka so mu girma suka in sun girma yakan sukan warka yakan warke kuma eh do cikin wa Allah akwai wasu kuma yara in domin canza yanayi ne to da komai ya gyaru ana ba su magunguna bayan yanayin ya canza to komai sai sai su samu sauki to a saboda haka duk kuma lokacin da yanayin ya canja sai su fama su fara fama da wannan matsala eh wallahi za suna samun wahala wurin numfashi amma in kuma aka san abin da ke kawo wannan sai a sai a sai a kiyaye a kiyaye kuma a kare su daga waɗannan abubuwa to muna fatan hukumomin suna sauraron wannan shiri kuma kila za su ɗauki wani mataki na ganin an rage yawan hayaƙi da sauransu a cikin jama'a. Eh dole mu yi haka in ba haka ba ciwokan nan musamman ma na yara zai ta karuwa ne hajiya. To Allah ya sauwaƙe. Amin amin. To ma sauraro wannan shiri na lafiya uwa jiki babu mai fishi da ke yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To shi kuma Muhammad Umar Ambursa a can ƙaramin hukumar birnin Kebbi jihar Kebbi Najeriya yana so ka mishi bayani wai me ke kawo tsutsar ciki ne ko kuma macijin ciki. Abin da ke kawo tsutsar ciki ko macijin ciki a ajiya shine yawanci abubuwan da muke sha tsafta rashin abubuwan da muke ci ba su da tsafta da kuma inda muke kwasan abubuwa yadda muke ci to duk shike kawo wannan haji shirinmu na baya ma kayi wannan bayani ai wani ya yi eh. tambaya makamancin wannan eh saboda haka dole za mu ci abubuwa mu tabbata akwai an wanke su sosai ko kuma in ganye ne ba mu gane ba dole mu dafa shi sosai ya dahu ya dahu ya dahu in irin salad salad din baka tabbatar da inda ya fito baka da ka ci to eh kai makanka kiyaman lalle domin in ba haka ba to kin ga kamar kasashen a irin ba da su da irin waɗannan cikin, da wuya kaga mutum ya samu irin cikin domin kowane irin ko irin abubuwan sallah dinnan dole sai an tabbatar an wanke mun ka zo gida dole a wanke to dole mu yi ta waɗannan abubuwan ba haka ba za mu yi ta samu waɗannan ciwuwuka din to in mutum ya kamu da ciwon akwai magani eh akwai magani da ake bayarwa wanda zai mutum zai sha sai sai sai duk su fice to amma yawanci za a ba mutum magani ya sha bayan mako biyu kuma sai ka sake sha amma kuma dole in dai mutum na da shi in aka ba mutum magani dole duk iyalansa dole su ma sai an ba su kuma kayayyakin mutum dole kayayyakin da suke kwana a kai dole a wanke su sosai don waɗannan tsutsotsin suna da kaman kwai haka wani lokaci sukan fito sukan kwanta akan kayan da mutum ya kwance to wani lokaci dole a wanke abubuwan domin ba a tabbatar da inda suke ba kuma bayan an ba mutum magani in ya ci gaba da cin kayayyakin nan barkatai ba tare da ana tsaftacewa ba zai kuma kamuwa da cutar zai kuma kamuwa da shi to takan yi tsananin da ba za a iya warkarwa ba a to waɗansu in dai baka in dai mutum bai je an lura da shi ba wani lokaci sukan yawa yanda za su toshe hanjin da inda bayan gida ke bi to in suka toshe wannan to in ba hankali ba kuma ba a je da wuri ba ina iya halakar da mutum to Allah ya sawaike amin amin an ce idan kunni ya je aka ce jiki ya tsira gaskiya ne hajiya to lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu a halin yanzu kuwa madadin Dr. Ladan? Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To kafin mu karkare ga takaitattun labarai. sakataren tsaron amurka chuck hagel ya ce hare-haren jiragen saman da amurka ke jagoranta da ake kaiwa kan mayakan daular islama za su ƙara tsananta a nan gaba a daidai lokacin da sojojin ƙasa na iraki ke ƙoƙarin haɓaka isra'ila ta ɗage haramcin zuwa masallacin al'aksa da ta yi ma wasu musulmi bisa ga shekarunsu na haihuwa kafin nan dai 'yan sandan isra'ila sun hana mata da maza 'yan shekaru 35 da haihuwa da kuma tsoffi zuwa wurin amurka ta sake nuna damuwa game da sintirin da jiragen yakin rasha ke yi daura da kan iyakokinta sannan ta gargaɗi rashar da ta mutunta dokokin ƙasa da ƙasa To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da Malam Sidi da har haɗa shiri da bada umarni da injiniya mu na yau alheri ke muku fata alheri.